Assalamu alaikum jama'a sannunku ina gaishe da ku. Ranar na yi magana akan daɗin shi, daɗin lesbian da rashin daɗin shi. Ko kun san cewa yadda mace da namiji suke daɗewa ba sa daɗewa kamar yadda mace da mace suke daɗewa? Saboda mace da mace ne su kusan awa biyu suna gamsar da juna har sai sun ji sun gamsu. Amma namiji in shi ne bai wuce ya minti goma ba ya ka ma mace ta daina sha'awar shi kwata-kwata saboda mace in ta fara tsotsan ma mace nono abin da ya ba abin ba kyau gaskiya jama'a <laughs> to shi ko namiji fa kawai illa iya ya biya bukatar shi to wannan daɗin mata suke gani suke wannan yanzu fa ko ina wannan abin ya ba wanda baka yi tunanin ba ma yana yi yana yi saboda irin daɗin da suke ji yanda za ka ga mace tana shawa mace gaba suna shan nono Ka ko ina fa ana shafa in mace da mace ne, amma namiji bayan da za a iya wannan gamsar da kai.